بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب يا من بياني أكن نوعي نفرقه نذكري wanda kuma yace shi kuma ya gida biyu nau'i na farko shine zikru asma'ir rabbi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi wa sana'u alayhi bihima wa tanzihu wa taqdisuhu amma la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala sai yace wa hadha aidan nau'ani shi kuma ya kasi gida biyu akwai insha'u sana ko insha'u sana shine aka mana bayani a kai kuma aka nuna mana cewa a zikrul muza'af afdalu min zikirin zikr al-mufrad al qayyim a cikin al-manar al-munif fi sahih wa daif littafin sa abin da ya faɗi kenan yace zikirin kala biyu ne shi wannan insha'in ma az-zikrul insha'iyyu da ya zama akwai akwai az-zikrul mudha'af akwai kuma akwai azzikru al-mufrad azzikru al-mufrad shine kace subhanallah walhamdulillah amma azzikru al-mudha'af shine wanda zaka ce subhanallahi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi a cikin wancan littafin nasu almanarul munif yayi bayani mai ban sha'awa a ciki to sai ya ce alhamisatu wa sab'un fa'ida ta saba'in da biyar daga cikin fa'idojin zikiri a sani nau'i na biyu na wancan alkhabaru anir rabbi tabaraka wa ta'ala ba da labarin abinda Allah ta'ala ya tabbatar makanta na yau a can insha'i ake mun yi bayani kan insha'i insha'i shine talab insha'i talabi da insha'i ghairu talabi muka ce amma talabi ake nufi a nan domin sun ce insha'i shine ma yahtami ma la yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dati abinda idan mutum ya faɗi kai tsaye ba za ka ce ƙarya yake ba ko yi gaskiya mafi fitowar fili shine al'amur wan nahyi tamanni na ciki taraddi na ciki duk suna cin anwa'u ah, anwa'u insha to shine sai ya ce al-khabaru an rabbi tabaraka wa ta'ala ba da labari daga Allah subhanahu wa ta'ala bi ahkami asma'ihi wa sifati a ba labari game da hukunce-hukuncen da suke da alaka da sunayensa da kuma sukofinsa sunayen Allah suna da hukunce-hukunce sukofin Allah suna da hukunce-hukunce to ba da labari game da su shi ma nau'i ne na zikiri wancan insha'i kake yi shi yasa in ka ce subhanallah malamai suka ce usabbihu Allah tasbihan kenan domin subhanu lafazi ne na masdar amma an goge fi'ilinsa Kama kana cewa ne usabbihu Allah subhanan ko usabbihu Allah tasbihan sai ka ce subhanallah subhanallah din nan da kake yi ne ma kake ai an yusabbiha Allah subhanahu ta'ala ala nafsi Allah ma kansa tasbih fa ka'annaka taqulu Allahumma sabbih ala nafsik ya Allah kai ma kanka tasbihi kaga ta'amuruhu ai tatlubu minhu talaba du'a'i ko domin nan talabun ne min al'adina ila al'a'ala shi ne wannan ko nan ko labari take badawa a game da wani abu da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa na sunansa ko kuma na siffar nahu qaulika kamar ka ce Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadi Allah Maɗaukacin sarki yana jin sautukan bayansa kaga wannan tukbir ne labari kake bada so daga lokacin da aka zo ana bayani akan tauhidul asma'i wa sifat zikiri yake wa yara harakatihim sannan Allah ta'ala yana ganin motsin su ya man yara maddal ba'udi janahaha fi zulmatil laylil bahimil aliyyi ويرى نياب عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل zamakshari ne nan zamakshari ne yake munajati da Allah ke cewa ya manya ramaddal ba'udi da na ya wanda ya kasance yana kallon yadda sauro ke juya fuka-fukansa fi zulmatin lailin bahimil aliyar a cikin duhun dare duhun dare daren da ya kasance mai tsananin duhu waya rani ya tsaro ruƙiha fi nahriha sannan Allah ta'ala yana ganin jijiyoyi da suke cikin wuyan taura wal mukha fi tilka al'izamin nuhali sannan Allah ta'ala yana kallon ƙasusuwa yana kallon al-mukh fi tilka izamin nuhari a cikin waɗannan ƙasusuwa na sauro waɗanda suke tsirara wannan gaya ce ta munajati da Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya fahimci wannan saƙon ba zai wasa da Allah to Allah yana gani ka ba da labari game da wannan tukhbiru an ahkami sifatillahi ta'ala أن ta'ala yasma'u aswata ibadihi عباده ويرى حركاتهم هنا كلم موصوص ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم sannan babu wani abu mai koyuwa da zai koyo masa da zai koyi masa a cikin ayyukansu komai Allah na gani wa huwa arhamu bihim min aba'ihim wa ummahatihim sannan Allah ta'ala yana jin tausayin su ya ji kansu fiye da ubannin su fiye da uwayen su yana tausaya musu fiye da yadda ubannin su da uwayen su hmm? fa rahimta fa anta ummun aw abu hadan fi dunya huma ruhama'u da uwa da uba a duniya ba wanda suka kai su ba su wanda ya kai su tausayin mutum to Allah ta'ala ya fi jin tausayin mutum fiye da mahaifiyarsa fiye da mahaifinsa wa huwa ala kulli shay'in qadirun sannan kuma Allah ta'ala mai iko ne akan komai yanzu mun samu sifofi guda nawa mun samu sifa ta as-sam'u mun samu sifa ta al-basar wa yara sannan mun samu sifa ta me ta ar-rahma sannan mun samu sifa ta me ta al-qudra wa huwa afrahu bi tawbati 'abdihi Allah ta'ala ya fi farin ciki da tuban bawansa min alfaqidi rahilatahu fiye da mutumin da ya rasa abin hawansa ya rasa abin hawansa sai farin ciki a sai ya samai fa ka'anna al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi yushiru ila dhaka al-hadith as fi as lallahu ashaddu farhan بتوبة عبده حين يتوب إليه كان على راحلته قم فانفلتت منه فأيس منها ثم أتى تحت شجرة فاستظل تحتها فبينما هو كذلك فأيس منها فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحيطانها فقال من شدة الفرح Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhfa min shiddati al tsananin farin ciki to Allah ya fi farin ciki in ka tuba wanda baya son Allah ya farin ciki da shi shine yake dogewa akan sabo musirri kenan amma ta'ibi kullum yana sa Allah ta'ala ya farin ciki da abin da ya aikata duba wannan misali Wani nahwi zalika da makamantin irin waɗannan ba da labari a game da sifofin Allah zikirin Allah wa afdalu hadha nau'i mafifici a cikin wannan nau'in A sanau alayhi a asna bihi ala nafsi kayabi Allah ta'ala da abin da yabi kansa kayabi Allah da abin da Allah ta'ala ya yabi kansa a cikin littafinsa kayabi Allah da abin da annabinsa sallallahu alaihi sallam. wa bima asna bihi alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan ka yabe shi da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabe shi da shi min gairi tahrifin wala ta'tilin ba tare da tahrifi ba tahrifi shine ka jirkita kai tawili tahrifi kenan wala ta'tilin ba tare da kuma kamusa ba ta'tili kenan akwai mu'attila akwai muharrifa muharrifa sune mu'awwila domin at-ta'wilu tahrifu Allah ya faɗi cewa yana da hannu sai ka ce ai ta ne aka yi to daga ba hannu ake nufi ba kudura ake nufi hadha tahriful kalimi an mawadhi'i yasa Malik ibn qayyim a cikin al-aswa'iq al-mu'talati ala al-jahmiyyah wal mu'attila ya kira tawili da tsagut ya yi bayani kan wasu tsawaritul mu'attila gumaka da waɗanda suke musu sukobin Allah ta'ala suke bauta mawa to daga cin waɗannan tsawagi din akwai tsagutu tawi tawi. shi sa mutumin da ke tawili mu'aqqili ne yana musu sukobin ne gabaki ɗaya ba su kuma ko ya ƙiya su sai ya su. Allah ya siffanta shi da abu a antum a'lamu anil ba وكاغا شينو للتحريفي با تاغدا كاي تحريفي وأمر آيات الصفات كما أتت كثير عن جيجي للقاهوتا أما دقها إذا لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان قل لا ولا نخليه عن أوصافه إن المعطل عابد البهتان lillahi wasfun laysa zaka li wa li khalqihi kuma wasfani la taj'alu al-wasfayn wasfan wahidan min gairi tafriqin wala tibyani daga karaba fa Allah daban ta bawansa daban sai nan ka huta wala ta'tilin ke wa min ghairi tashbihin ba tare da kamanta ba wala tamthili ba tare da misalta da tashbihi da abu ɗaya ne lafazin da alqur'ani ya zo da shi shine tamsili laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma tashbihi istilahi ne na malamai wala mushahata fil istilah babu laifi idan kai amfani da tashbihi a matsayin tamsili amma dai lafazin da qur'ani ya zo da shi shine tamsili laysa kamislihi shay babu wani abu kamar Allah amma huwa as-sami'ul basir ba shi mai ji ne mai gani وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع sannan shi ma wannan nau'in na faɗin sufofin Allah da sunayensa ta hanyar ba da labari shi ma ya kasu gida uku akwai hamdu akwai yaban Allah wa sana'un sannan akwai sana'i me sana'i Shi ne ka yaba ka ƙara yabo ai daga sani sana'u la usni usni wa majdun sannan kuma wa majdun da darajantawa a lokacin da kake ba da labari game da Allah subhanahu wa ta'ala ma annaka tahmaduhu wa ma annaka tusni alaihi wa ma annaka tumajjiduhu shi lafazin majdu almasdar abin nan ismul masdar fi'ilinsa bai cika zuwa ba a cewa majada ya mujudu sai dai a ce majada yumajjidu in an tashi in kaga dama sai kai amfani da ismul masdar sai ka ce majdan in kaga dama kuma ka ce me tamjidan ka faɗi masdarin asali hmm? shine al majid hadisin hadisin fassara fatiha Allah ta'ala al'acin al-hadithul qudsi yake cewa qassamtu al-fatihata baini wa baina 'abdi Allah ta'ala ya ce ya raba fatiha gida biyu rabi tasa ce rabi nashi ne rabi kuma na bayansa إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني ربي ومجده الرحمن الرحيم حمدني ربي ومجدني مالك يوم الدين حمدني رب عبدي بربي عبدي ومجدني إياك نعبد وإياك نستعين حمدني ربي ومجدني حمدني عبدي ومجدني اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما سأل waɗancan ɓangarorin yaban Allah kake to sai ka fara addu'a can Allah na ce maka bawa na ya yabe ni ya girmama ni ya darjanta ni ka fara ka ce ihdinas siratal mustaqim ce sa'alani abdi wa li abdi ma sa'al bawa na ya roke ni ko duk abin da ya roƙa zan ba shi. me yasa kake yi na idina siratul mustaqim Allah bai shirye ka ba ya kamata kai makan ka kai makan ta bukan kanka. me yasa kake yi na idina siratul mustaqim kullum su sha bakwai a rana alal akalli in ba kai kai ba za a ma me yasa ya kamata mutum ya makan shi fada ya tambayi kan shi addu'a shi ce ba ta ansuwa sai mu tashi falhamdulillah ina jin mun gane yadda yake kasa mana kun san kasa abu a kasa abu kaza a kasa abu kaza yana taimaka ma ɗalibi wajen fahimtar karatu ko wani zubin